a yanzu da nake magana yammacin ranar talata ce wacce ta daidai da hudu ga watan ramadan hijira na da shekara biyar wacce ta daidai da ɗaya ga watan julai shekara ta hudu. wannan shine kasad na ɗari da da biyu daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani wanda babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman Bakayyatu salafil khairi yayi watake da karatun alqur'ani ko kuma alƙur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi Allah ya ɗaukaki darajojin shi Allah ya fi mushi kusakuran shi idan ba mu manta ba jama'a har yanzu muna karatu a cikin suratul baqara kamar yadda muka ce suratul baqara sura ce wacce take madaniya ma'ana surar da ta sauka bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina wanda wannan sura sai ta dace da irin wada'in da musulmi suka samu kansu bayan hijira da suka yi zuwa madina kaga a garin madina yadda akwai musulmi akwai yahudawa akwai kafirai maguzawa a garin madina akwai sarautu akwai wato waɗanda za ka ce masu mulki ne irin na gargajiya da masu mulki irin na siyasa garin madina cibiya ce ta kasuwanci ma'ana wani guri ne na mahaɗar mutane wannan ta sa allah maɗaukakin sarki sai ya saukar da wannan sura ta bakara ta zama daga cikin surori na farko-farko da suka sauka a garin madina don ya dace da yanayin ya dace da waba'in da irin mutanen wannan yanayi jama'a da suratul bakara ta sauka a kai ya yi daidai da irin yanayin da muke ciki a yau musamman a wannan ƙasa tamu najeriya ko kuma a irin wannan duniya da muke rayuwa a yanzu allah maɗaukacin sarki ya taimake mu a jiya idan ba manta ba jama'a mun kwana a daidai aya ta ɗari biyu da talatin da bakwai, ayoyin da muka karanta jiya tun daga inda Allah ya ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhun aw tafridu lahunna fariida wa mat'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ma'anar waɗannan ayoyi a takaice duk da jiya mun fassara su Allah ya ce la junaha alaikum babu laifi akan ku ku zawarawa ku mazaje in tsallakatumun nisa idan kuka saki mataye matayen da kuka aura malam tamassuhun matukar ba ku sadu da su ba to wannan babu laifi in kun yi haka ba ku yi laifi ba ba ku yi rashin mutunci ba au tafridu lahunna fariba kuma ba ku faɗa ma waɗannan matan sadakin da za ku ba su ba ma'ana an auri mace ba a tare da ita ba ba a faɗi sadakin da za a bata ba ba a kawo an bata ba sai aka sake ta Allah sai ce wa matti'uhunna ma'ana wannan mata ba ta da wani sadaki da za a bata ko rabi komi ba za a bata ba inna ma kaɗai abin da Allah ya ce za a bata shine ne ce wa matti'uhun ku mazajen ku ba su kyauta ta tamattu'i alal musi'i qadaruhu mai yalwa mawadaci mai kumbar susa ya bayar daidai da samun shi wa alal muqtir qadaru talaka wanda aka kuntata arzikin shi da samun shi ya zamto bai samu talaka ne mara shi shi ma ya bayar daidai da gwargwadon yadda yake da shi mata'an bil ma'aruf za ku baiwa waɗannan matan ne wato da gwargwadon yadda shari'a ta tsara ma'ana za ku ba su wannan kyauta ta tamattu'i a bisa ƙa'ida ta shari'a ita ce alal muqtiri ƙadaru, alal musi'i ƙadaru ina fata mun fahimta Haƙƙan alal muhsinin wannan haƙƙi ne na wajibi da Allah ya ɗora shi a kan masu kyautatawa wa in na min kabli an ta masuhun kuma idan kuka saki mataye gabanin ku sadu da su ma'anan an ta masuhun ai an tu tujami'uhunna gabanin ku sadu da su wa qad farabtum lahunna fariba alhalin kun farlanta musu sadakin da zaku ku ba su ma'ana an ambaci sadaki inna ma ba a bayar bane an bashi a matsayin ajalan a kawo bayan ɗaurin aure to kaga wannan sura ta sha bamban da surar farko kenan kamar yadda muka bayyana a jiya ya aure ta bai tare da ita ba ya faɗa mata sadakinta sai ya sake ta Allah ya ce Fanis ma farabtum to waɗannan mataye sun ci rabin abin da kuka farlanta musu na sadaki ta ci rabin sadakinta sai dai a dawo maka da rabi in ka za ka bayar ko ma nawa ka bayar to rabi za a dawo ma da shi a matsayin canji illa an ya afuna sai dai in su matan sun yafe aw ya'fu biye bi yadihi 'uqdatun nikah ko kuma wanda igiyar aure take a hannun shi yace ya yafi waliyi a bisa maganar Abdullahi dan Abbas da shi da makamantan shi miji a bisa fassarar sahabi sayyidina Ali ibnu Abi Talib Allah ya ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yafi shi yafi kusantar da ku zuwa ga takawa wala tansawul fadla bainakum kada ku kada ku manta kyautatawa da fifiko da falala da ke tsakaninku lallai ne kai ka ce ka yafi ko kuma ita ta ce ta yafi ma'ana ku yi musara'a ku yi gaggawa wurin yafe wa juna inna allaha bima ta'maluna basir lallai Allah yana ganin abin da kuke aikatawa kuma zai sakan yawo kowa da irin aikin da yayi in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran Allah madaukakin sarki ya taimake mu mhm. a jiya idan ba ku manta ba mun fara tattauna matsaloli da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da wannan aya mun ji matsala ta farko cewa saki dai ko kuma matayen da ake saki iri hudu ne akwai matar da ya zamto an sake ta bayan an sadu da ita an faɗa mata sadakinta an kawo an bata wannan mata in an sake ta to babu wani abu nata da ke kan miji in ba wato sadaka kyauta ta mata ta matu'i ba wannan mata kamar yadda muka ji cewa lallai ba za a buƙaci da ta dawo da wani abu na sadaki ba don ta cinye sannan abin da ke kanta na wajibi to lallai ne ta ma mijinta idda idan aka sake ta ma'ana idan mutuwa mijin ya yi, sannan in saki ne ya faru to sai ta yi mishi ƙur'i guda uku ma'ana ta yi tsarki guda uku na biyu mun ji matar da ya zamto an sake ta ba a faɗi sadakinta ba bayan ɗaura aurenta kuma ba a tare da ita ba mun ji wannan matar ba ta da wani sadaki ba za a ba ta komi ba sai dai fa abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da su mazan cewa lallai su ba matan na tamattu'i sannan wannan mata ba za ta maka idda ba a bisa ƙa'idar Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce ya ayyuhal na amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ومتعوهن فمتعوهن وسرحوهن sarahan Jamila. ma'ana ka aure ta baka kai ga tarewa da ita ba sai ka sake ta to wannan ba za ta maka wata idda ba kuma bata ci sadakinta ba tunda ba a riga an faɗa ba inda ma za a bata kyauta ta tamattu'i na uku akwai matar da ya zamto an sake ta an faɗi sadakinta sai dai ba a bata ba kuma ba a tare da ita ba to kaga wannan matar ta ci rabin sadaki kamar yadda Allah ce fa nisfu ma farabtum ina fata an fahimta sannan babu idda a kanta na wato haƙƙinka na idda a kanta ba za ta yi maka idda ba sannan nau'i na hudu matar da ya zamto an sake ta an ɗaura aurenta sai aka sake ta bayan an tare da ita amma ba a ba ta sadaki ba malamai suka ce lallai ne a kawo sadakin mata tsaranninta a bata in ba zawara ce menene sadakin zawarawa idan budurwa ce menene sadakin 'yan mata ya kamata a kalli gari a kalli yanayi a kalli kuma lokaci da zamani duk mun tattauna bayanai akan waɗannan ajiya mun ji matsala ta biyu cewa a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta ajiya Allah maɗaukakin sarki ya ambaci nau'in mata biyu matar da aka saki kan asadu da ita kuma ba a faɗi sadakinta ba mun ji Allah maɗaukakin sarki sai ya farlanta maka kai miji ya wajabta maka ya lazumta maka ka ba ta kyauta ta tamattu'i amma ba ta da haƙƙi na sadaki na biyu matar da aka saki kafin a sadu da ita amma bayan an faɗi sadakin da za a bata ko da yake ba a kawo an bata ba to mun ji cewa Allah maɗokakin sarki ya mallaka mata cin rabin sadaki ma'ana ta ci rabin sadakin da aka wato asalin faɗi mata sai dai a kawo rabi a bata matsala ta uku da muka tattauna a jiya malamai suka ce wastu dilla bi hadhihi al-aya ala jawazi nikahi tafwid wannan aya malamai sun yi hujja da ita akan halal ne daidai ne babu laifi game da abin da ya shafi aure na tafwibi, ina ma'anar aure na tafwibi, shine auren da aka yi ba a faɗi adadin sadakin da za a bayar ba ku kiyaye akwai sadakin na yadda akwai sadakin da zan bayar waliyinta ya yadda akwai sadaki da zan kawo mishi sadakinta amma ba a faɗi adadin sadakin ba kuma ba a faɗi lokacin da za a bayar ba inna ma dai bayan ɗaurin aure za a bayar shin wannan auren ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ce ya halatta dalili shine wannan ayar ina fata mun fahimta matsala ta hudu da muka tattauna a jiya cewa in waka almautu qablal fardi wa qablal dukhul miji ne kafin ya wato asalin ya auri mace sai ya zamto qablal fardi bai faɗa mata sadakin da zai bata ba kuma bai sadu da ita ba sai ya mutu shin za ta yi mishi idda ko ta ci sadakinta gaba ɗaya jama'a kun fahimta da kyau sai wace matsala ta uku shin za ta yi mishi idda ko ta ci sadakinta gaba ɗaya sannan me na'am sannan za ta gaje shi 'Gama kun fahimta kuna bin karatuttukan nan namu malamai sai suka yi maganganu guda biyu magana farko fatawar abdullahi dan dan mas'ud da shi da wasu cikin sahabbai suka ce lallai ta ci sadakinta za a ba ta sadaki sa'an nan za ta gaje shi sannan kuma za ta yi mishi takaba sun kafa hujja da hadisin da aka samo daga maliku ɗan wato ma'akil ibn sinanin al-ashju'i hadisin waccan sahabiya da ta fi shahara da barwa'atu binti washiqin al-ashju'i wanda hadisi ne ingantacce al-imamu tirmidhi da imamu ahmad suka ruwaici wannan hadisi wasu malamai suka tafi akan cewa ba ta da sadaki amma za ta gaje shi sa'annan za ta yi mishi takaba sai dai waccan magana jama'a ita ce daidai ita ce dalili yake karfafarta kamar yadda babban malami al'imamu abubakar ibn al-munzir a cikin littafin al-ishraf ala mazahibil ulama'i ya faɗa haka a mujalladi na biyar shafi na ɗari hudu da arba'in da biyu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu matsala ta biyar kamar yadda ajiya in ban manta ba a kanta muka kwana ko a ta takwas muka kwana ko matsala ta biyar mun tattauna game da shin mutu'a ba ta 'yan shi'a ba mutu'a ta kyauta da za a kawo a baiwa mace bayan an sake ta shin wajibi ce ko mustahabbi ce mun ji cewa lallai wajibi ne saboda umumin ayoyin alkur'ani da kuma abin da aka samu a cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sa'annan mun tattauna matsala ta shida cewa malamai sun yi saɓani, game da mutumin da ya zamto ya keɓe da mace bayan ɗaurin aure amma bai sadu da ita ba har ya rabu da ita shin ta ci sadaki ko bata ci ba mun tattauna wannan matsalar ko wasu malamai suka ce in ya keɓe da ita ya kulla ƙofa ya saki labule to ta ci sadaki wasu suka ce a'a a ƙur'ani Allah bai faɗi ƙofa ba bai faɗi labule ba don haka in har bai sadu da ita ba ko da sun keɓe to bata ci sadaki ba ina fata mun fahimta wannan magana ita ce daidai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu matsala ta takwas matsala ta takwas wanda a kanta za mu tashi a yau matsalar jama'a tana da matuƙar muhimmanci sai dai tana da alaƙa ne da larabci qauluhu faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, illa an ya'funa fa nisfu ma farabtum illa an ya'funa aw da allazi bi yadihi 'uqdatun nikah wannan lafazi na an afuna sanannen abu ne a ƙa'idar larabci lafazin an harafi ne na nasba idan ya taso fi'lul mubari a gaba to yakan sa mishi wasali na nasba wasali na fatha a ƙarshen shi haka ne ko ba haka bane jama'a sai ya zamto amili ne mubari inda zai biyo bayan shi sai ya zama ma'amulun lahu ma'ana ma'amulin shi kenan to yanzu tambaya anan ƙa'ida idan aka samu alfi'ilul mubari almujarradu min almuttasila to wannan nasbar ta an takan bayyana a ƙarshen fi'ilul mudari saboda mene an samu harafin an ya gabace shi to yanzu wannan fi'ilin a bisa ƙa'ida idan muka kalli zahirin shi ina alamar nasba a cikin shi an ya'afuna an ya'afuna wanda a bisa ƙiyasi a bisa ƙa'ida da kamata ya yi a ce an ya afu ko kuwa jama'a an ya afu da a bisa ƙa'ida haka ya kamata a ce kamar yadda Allah ya ce wa an ta'afu a littaqwa wa an ta sumu khairun lakum ba a ce wa an na a littaqwa wa an ta na ba mai yisa saboda fi'lul mubari'in منصوب ن ب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة داما الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة ا ترفع بما رفع بها فتكون علامة الرفع فيها ثبوت النون وتنصب بما نصب بها فتكون علامة النصب حذف النون وكذلك علامة الجزم to yanzu ga an ga kuma tabbatar nunin a ƙarshen an ta'afu jama'a yaya al'amarin yake wai ma kuna fahimta tukuna jama'a ba mai daji ba kuwa ga wannan matsala ta fi kama da ɗaliban ilimi musamman na larabci akwai abin kunya jama'a a ce ɗaliban ahalus sunna a ce ba su baiwa larabci muhimmanci ƙur'anin nan da larabci ya sauka da larabci duk waɗannan fitsararru masu ta'awilin ayoyin alkur'ani da larabci suke amfani jama'a da kawa'id na larabci suke amfani waɗannan mustashriqun waɗannan yahudawan waɗanda suke da'awar sun koyi musulunci suna da digiri suna da masters suna da phd akan larabci ko akan shari'ar musulunci da waɗannan ƙa'idojin suke amfani suke kawo rudani a cikin musulunci har suke wato rawwada wata riwaya ba'ifa maudu'a daga sayidna Uthmanu wai Uthmanu ya ce inna fil qur'ani lahanan wa satuqimuhu al-arabu bi alsinatiha wai a cikin qur'ani akwai lahani sai suka ciyo kalar wasu ayoyi a cikin alkur'ani nan suratul nisa'i can suratul ma'ida can kaza can kaza suka ce wannan ƙur'anin akwai lahani a cikin shi akwai al-akhta'un nahawiyya wal arabiyya a cikin alkur'ani tsakani da Allah jama'a matasan ahlus sunna ta ya za a yi su iya fito na fito da irin waɗannan matsalolin su fito na fito da irin waɗannan miyagun malaman waɗannan miyagun yahudawan ba tare da sun koyi waɗannan ƙa'idojin na larabci ba yanzu ba za ka taɓa fahimtar wannan gabar ba in baka fahimci wannan gabar a bisa wata ƙa'ida take ta larabci ba ba za ka fahimci haka ba yanzu in ka ce illa an afuna sai ka kalli wannan fi'ilin a matsayin fi'ilin min af'alil khamsati alhalin al'amarin ba haka yake ba al'amarin ba haka yake ba a bisa ƙa'ida fi'ilun min af'alil hamsa a ƙa'ida jama'a alamar rafa a cikin shi tabbatan nunun tabbatan nunun wannan ƙa'ida ce sananniya alamar nasba da jazma don dama aljarru baya shiga cikin al'af'al alamar jazma da nasba a ciki shine share nunun harfin nun jama'a mun fahimta da kyau yanzu ya aka yi ga an harfu nasbin ya taso fi'lul mubari' kuma ga nunun ta tabbata a ƙarshen shi yanzu tambaye ku nake jama'a ƙalubale na jefa mana a ba mu amsa jama'a <laughs> wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am dan ƙara bayani akwai kusuri kwarai da gaske a cikin bayananka na'am eh na'am to yanzu kenan ya za a yi da an yanzu ina aikin an a cikin ya'afuna yanzu ya ya kamata to yanzu yaya aikin ta yake wallahi jama'a ƙalubale ne mai girma a kanmu ƙalubale ne mai girma a kanmu ana zargin mu mu ɗaliban ahalus sunna da rauni game da larabci kuma abin kunya ne a ce 'yan bid'a su suka iya kaza su suka iya kaza su suka iya kaza ga malamai nan muna da su na larabci jama'a a nan makarantar kada ka tafi da nisa duk abin da kake so a karantar da kai na larabci ga malamai nan muna da su muna da malamai da za ka. kwantar da hankalinka su koya maka karatu kana ta hankoran sai ka je guri kaza sai ka je kari kaza sai ka je guri kaza ga malamai a kusa da kai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a fi'lun min af'alil khamsati ana yi mishi rafa'a da nunun alamar nunun ma'ana nunun ita ce alamar rafa. alamar nasba da jazma a cikin shi harfin nuni jama'a kun fahimta da kyau ibn malik me yace waja'al li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna ma'ana ka sanya nunun ta zama alamar raf'a a cikin irin waɗannan fi'ilan ma'ana fi'lul khamsa fi'lun min af'alil khamsa kullu mudari'in ittasala bihi aliful ithnain aw wawul jama'a aw ya'ul mukhatabati al mu'annasa wannan fi'ilin ana kiran shi fi'ilin min af'alil khamsa to yanzu wannan anya afuna min af'alil khamsati malamai sai suka ce a'a nunun din nan ta ƙarshe ba nunun ce ta li'irabi ba nunun niswa ce ko nunul inafi. wanda bisa ƙa'ida ta larabci idan fi'ilul mudari ya haɗu da nunun niswa ko ya haɗu da nunun taukidi sakila ko khafifa to yakan zama mabni ne na san an ƙara shiga daji Allah ya kiyaye a taƙaice jama'a an harfu nasbin mabniyun ala sukuni ta'afuna fi'lun mubari'un mabniyun ala sukuni littisalihi bi nunin niswa fi mahallin nasbi bi an والنون ضمير متصل مبني على الفتح في محل الرفع فائل kai jama'a Allah ya kiyaye wa qawluhu illa an ya'funa wal fi'lu mabniyun ala zinati yaf'ulna wa lam tusqat wa lam tusqit an-nun wa lam tasqu bin-nun ma'a anna مع أن لاتصاله الفعل بنون الإناث فيكون الفعل على حالة واحدة في nasbi والنصب والجزم Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye in an fahimta an fahimta jama'a in ba fahimta ba dai Allah ya kiyaye lallai ɗaliban ilimi mu je mu koyi larabci a wurin malaman ahalus sunna wallahi jama'a akwai abin takaici kwarai da gaske ashe ahalus sunna suna da rauni game da larabci akwai matsala akwai matsala jama'a ga shubuhohi ana kawowa a cikin alkur'ani shubuhohi aka ce wai usmanu ya ce akwai lahani a qur'ani aisha ta ce akwai lahani a qur'ani لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الله سيتي والمقيمين الصلاة أنت لكن مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها فيكون ما بعدها مرفوع بالابتداء الله يتي الراسخون في العلم منهم والمؤمنون معظوف على المرفوع yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik sai aka ce wal muqimina wanda da kamata a ce wal muqimuna li'anna al ma'tufa 'ala al marfu'i marfu'un kayf kana hadha mansub jama'a kun fahimta suka ce wai Usman ya ce wannan lahani ne wa satqimuhu al arabu bi alsinatiha waɗannan shubuhohin jama'a haka yahudawa sun je sun koyi addini a karkace a kai ce sai su kawo ma musulmi rudani a cikin addini yan bid'a suna makalkale wa larabci suna ture abinda alkur'ani da sunna suka tabbatar ahalu sunna kalubale ne akan ku ku tashi ku je ku koyi ilimin arabiya a gurin malaman sunna ka koyi abinda da zai fahimtar da kai ya sanar da kai alkur'ani da sunna mana daidai ruwa daidai kurji Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu التاسعة da تترق مدى وأن آيوي دمك كرنتا أجيا اختلف العلماء في المراد بقوله الذي uku da tunika. kun san ajiya mun fara ishara cewa da Allah ya yi sai dai fa in matan sun yafi ko kuma waɗanda ko wanda igiyar aure take a hannun shi wane ne wannan malamai sai suka yi saɓani zuwa maganganu guda biyu maganar farko wasu suka ce abinda ake nufi da allazi biyadihi uqdatun nikah huwa shi shine miji yanzu idan aka zo ɗaura aure ga waliyi ga sadaki ga shaidu miji sai ya ce ya fasa jama'a auren zai yiwu kaga shine allazi da uqdatun nikah daga cikin malaman da suka tafi akan wannan akwai sayyidina ali ibnu abi talibin da al sha'abi da jubairu dan mut'im da Muhammadu ibn Sirin da Sa'idu ɗan Musayyib da Sa'idu ibn Jubairin da wasu daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai wasu kuwa daga cikin malamai sai suka ce a abin da ake nufi shine waliyu amril mar'ati ma'ana majibincin al'amarin wannan ita matar ita yar shine ake nufi da allazi uku da nikah to kenan yanzu yaya fassarar za ta zama kenan sai dai in su matan sun yafe ma'ana rabin da aka ce sun ci na sadakin da kuka farlanta musu kafin ku ba su rabin sai in su matan sun yafe a bisa wannan fassarar au ya afuwan lazi uku uqdatun nikah ko kuma wanda ɗaurin auren igiyar auren take a hannun shi suka ce shine waliyin macen to ya za a ce macen ta yafe kuma waliyin ta ya yafe ai wannan ta hasilu hasilin ne mana an maimaita abu iri ɗaya ne malamai sai suka ce waɗanda suka tafi a bisa wannan abin da suke nufi shi ne illa an ya afuna sai dai in su matan sun yafa rabin sadakin da yake haƙƙinsu idan balagaggu ne ko kuma idan bazawara ce ta mallaki hankalin kanta au ya afuwan lazi biyadihi uqdatun nikah ko kuma waliyinta wanda al'amarinta yake a hannun shi ya ce ya yafe ita kuma ƙarama ce bata balaga ba bata wato mallaki hankalin kanta ba kaga can ana maganar wacce ta mallaki hankalin kanta nan kuma in bata mallaki hankalin kanta ba fa to waliyinta sai ya ce ya yafi sai suka ce shi shine allazi biyadihi da nika. ina fata jama'a mun fahimta malamai suka ce abin da fi dacewa game da wannan aya a fassara ta da ɗayan fassarorin nan guda biyu idan macen ta balaga hankali ya zo mata ba zawara ce to sai a ce illa an ya afuna matan kenan au ya afuwan yi uku da nikah sai a ce mijin kenan idan ko ya zamto yar ƙarama ce to sai a ce au ya afuwan uku da tunnika Shi ne waliyu amril mar'ati ina fata da ma mun fahimta daga cikin malamai daga cikin sahabban da suka tafi a bisa wannan fassara akwai abdullahi dan abbas akwai alkama cikin tabi'ai akwai al'imamu al'aswad da al'imamu suddi da ibrahimun naka'i da malam ikrima malamai wasu daga ciki sun rinjayar da waccan magana ta farko amma abin da ya fi dacewa al'aula fi tafsiri hadhihi aya hamluha ala wato ne a fassara ayar a bisa waɗannan ma'anoni guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu waɗannan su ne matsalolin da muka so mu ƙara ke tattauna su game da ayoyin da muka karanta a jiya a yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da talatin da takwas wanda bayan mun ƙarƙare karatun da yake na yau waɗanda suke da alaƙa da ayoyin hukunce-hukunce za mu amsa tambayoyin da 'yan uwa suka rubuto sa'an nan za mu yi ishara zuwa ga wasu daga cikin littattafai waɗanda ya kamata in ba in ce ya wajaba ga ɗaliban ilimi su neme su su karanta littattafan da suke da alaƙa da hukunce-hukuncen mata Allah maɗaukakin sarki ce mu ce mu mai Allah ya ce wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله مدوكاكين سركي يجي حافظوا على الصلوات كيكياي game da salloli ku kula da salloli lallai a kula da su lallai ne a dimanci wato bautawa Allah da su bi mawaqitiha kula da su akan lokutan su wa arkaniha da kula da su da rukunnan su was wusta sannan ku kula da sallah mafificiya sallah mafificiya wasu daga cikin malamai suka ce ita ce salatul asri salatul wusta wasu suka ce sallar magriba wasu suka ce sallar isha wasu suka ce sallar asuba wasu ko suka ce sallar azahar wasu suka ce salloli biyar ɗin su ne salatul wusta wasu suka ce a'a sallar idi karama wasu suka ce babba wasu suka ce sallar kusufi haka malamai suka ruwaici saɓani game da me ake nufi da as-salatul wusta amma za mu zo mu tattauna matsala akai insha Allah za ku ji cewa salatul wusta alal qawlir rajih ita ce sallar la'asar salatul asiri kamar yadda hadisai suke nuni zuwa ga haka Allah ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye game da salloli ma'anan muhafaza ala salawatil khams sallar asuba azhar la'asar maghriba da isha ma'anar abin da ake nufi da muhafaza alaiha shine adimanci yin su akan lokacin su sannan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar yadda annabi ya aikata lallai wajibi ne a kula da salloli a kan lokutansu Allah maɗaukakin sarki duk da matsala da musulmi suka samu kansu a gurin jihadi Allah maɗaukakin sarki bai sauke musu farlancin sallah ba wannan yana nuna maka lallai sallah wajibi ne a yi ta a kan lokacinta ana yaƙi ne to lallai sai an yi sallah balle a ce ana zaman gida ana zaune lafiya to sallah wajibi ce jama'a a bisa kowane hali Allah bayan ya gama bayani game da sallah da ake ta farilla a wurin yaƙi salatul khawfi Allah maɗaukacin sarki sai ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban maukuta? lallai sallah ta kasance akan mumini lokaci ne abin wajabtawa ma'ana dole ne a kula da sallah akan lokutanta ya zo a cikin hadisi sahihi da al bukhari da Muslim suka ruwaito aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul a'mali afdalu cikin ayyuka wanne yafi falala annabi sai ya ce as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacinta kaga wannan yana ƙara karfafar lallai ne jama'a musulmi su kula da sallah akan lokaci to yana daga cikin ma'anar kula da sallah akan lokaci ma'ana ma'anan muhafaza ala salawat shine kayi sallah kamar yadda annabi yayi sallah haka ya tabbata a cikin hadisin bukhari riwayar malik ibn al-huwairi yace annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah kayi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam. tsayuwar sallah irin ta manzon Allah kada ka tsaya sallah kafafunka sun yi cross sun yi v shef din b jama'a kada ka tsaya sallah kafafunka a haka ka fuskantar da yatsunka alƙibla wannan ita ce sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗora hannunka a kan ƙirji kada ka sauke wannan ita ce sallar manzon Allah ka karanta fatiha kai karatun sura in a sallar da ake bayyana karatu ne ka bayyana in wacce ake ɓoyewa ne ka ɓoye in kana bayan liman kana jin karatun shi to ka saurara ga karatun liman in ba ka ji sallar da ake ɓoye karatu to kai karatu ka yi ruku'u ka miƙe bayanka kada ka yi ƙasa da kanka kada kuma ka ɗago ƙeyarka haka sama ka sanya ƙeyarka ya zamto ɗaya yake da bayanka ka ɗago daga ruku'u kada ka yi ƙoton kuciya kada ka yi shaf-shaf kada ka yi yar faki ba yawa sai lada kada ka yi wannan sallar ina fata mun fahimta Ka kayi sujuda irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ustazai ku daina yin sufa a cikin sujuda don wasu sufa suke yi sufa jama'a ba sunnar annabi bane ba yadda annabi yake sallah bane sufan nan ka kaga mutum kaman cikin shi zai taɓo ƙasa haka ya tafi can haka kamar zai miƙe jama'a ba daidai bane kada kuma ka takure haka kamar kana jin sanyi a'a in kai sujuda ya zamto cinyar ka ta tsayu a tsaye ba ta haka ba kuma ba ta tafi haka ba ina fata mun fahimta in kai sujuda ka ɗora hannayenka a ƙasa ka buɗe tsakanin gyaffanka a ga hammatarka idan kai kaɗai ne idan ba kai kaɗai ba ne to kaga yin a cikin sahu ne in aka ce kowa sai yayi kenan kaga za a zama kaman kaguwa kenan wannan ya bude wancan ma ya bude to kaga kowa zai takura kowa ke jama'a mun fahimta da kyau yana daga cikin ma'anar muhafaza ala salawat sallah jama'a kamar yadda manzon Allah ya sallallahu alaihi wa sallama ka je ka karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na babban malami الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني da karatun babban malamin hadisi baqiyatu salafil khairi wurin hadisi da sanin qur'ani al-sheikh muhammad awwal adam albani ya karantar da wannan littafi na sifatu sala a kasusuwa 88 ka je ka saurari wannan karatu dan uwana ine maka ishara zuwa ga wannan littafi da kuma waɗancan karatuttuka ga 'yan uwanan ana ta buga kasusuwa ana siyarwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu al-muhafazatu ala salawat kula da sallah akan lokacinta kula da sallah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi was salatil wusta zamu dawo kanta mu tattauna wa qumu lillahi qanitin Allah madaukakin sarki yace ku tsayu ga Allah kuna masu yin shiru ai sakitina ba kwa magana a cikin sallah an fahimta jama'a ma'ana wa kumu lillahi qanitin abinda ake nufi da qanitina shine ku yi shiru a sallah a sa'ad da ka tsayu a cikin sallah to haramun ne kai magana surutu haramun ne jama'a mun fahimta da kyau kuwa Allahumma sai in magana ce da take da alaƙa da ita sallar don haka Allah ya ce wa kumu lillahi qanitin ku tsayu ga Allah maɗaukacin sarki kuna masu shiru ba ku surutu ba ku hayaniya dalilin da ya sa muka fassara wannan aya ma'anar kanitina da sakitin madogararmu ita ce hadisi ne sahihi da al bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Zaidu dan Arqam Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda Zaid dan ya ce, in kunna lanatakallamu fi salati ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lallai mu dinnan mun kasance muna magana a cikin sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana sallah muna magana yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi dayan mu zaka ji yana magana da dan uwan shi game da bukatar shi a cikin sallah an yi kabbara ana sallah an yi raka'a daya a wada ya kasuwa kai kasuwa alhamdulillah amma a cikin sallah a lokacin ba a hana ba jama'a wane yaya kaza ai alhamdulillah wane yaya kaza ai kaza ku tattauna wasu matsaloli kuna cikin magana in an yi ruku'u sai ku tafi ruku'u ku dena ana ruku'u kana dan waigewa na to yaya a lafiya lau a cikin sallah wannan ba a hana ba a farkon al'amari haka sahabi zaidu dan arkam yace yace hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin har sai da wannan aya ta sauka da Allah yace ku tsayu ga Allah kuna masu yin shiru a ina a cikin sallah kaji kaniti na ɗin kenan abin da ke ƙara fito da ma'anar wannan sahabin ya ce fa'umirna sukuti wa nuhina anil kalami sai aka umarce mu da yin shiru a cikin sallah aka hana mu yin magana a cikin sallah yanzu me ake nufi da waqumu lillahi qanitin shine ku tsayu ga Allah kuna masu yin shiru kada ku yi surutu me yasa muka zaɓi wannan fassara saboda hadisi yana nuni zuwa gare ta to sa'annan al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaici hadisi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yace Abdullahi dan Mas'ud ya ce taitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fasallamtu alaihi falam ya rudda alayya falam qada as-sala qala innahu lam yamna'ni an arudda alayka as-salama illa anna umirna an naquma qanitin la natakallam Abdullahi ya ce, na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sallamtu alai sai nema manzon Allah sallama assalamu alaikum falam yarudda alayya annabi sai bai mayar min da sallamar ba kaji ashe sallama ake yi in an haɗu ba tafawa ba ba shegewa na ba ba kai kaza ba a'a sallama ake kuma ka ji cewa duk girmanka in aka same ka kai ne uba kai ne shugaba kai ne yallaɓaiwa na ranka shi daɗewa ne to sallama za a yi ma in an ma sallama kada ka ce an rena ka kada ka ce 'yan izala ne waɗannan ina fata mun fahimta a sallama ake ina jin duk matsayinka baka kai annabi muhammad ba ko kuwa jama'a amma abdullahi dan masud ya ce assalamu alaikum ya yi mishi sallama falam ya rudda alayya annabi sai bai mayar min da sallama ba in ji ibnu mas'ud Falam ma qada sala bayan annabi ya idar da sallah qala sai annabi ya ce da shi a wata riwaya ma abdullahi ɗan mas'ud ya ce sai na ji wani abu a raina to ko na yi laifi ne to ko aya ta sauka a kaina ne to ko kaza ne ibnu mas'ud yana cikin wato asalin alhini annabi yana idar da sallar kala sai ya ce innahu lam yamna'ni an arudda alayka salam ai abin da ya hana ni na mayar maka da sallama illa anna umirna an naquma qanitin sai dai mu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce mu da mu tsayu ga Allah kanitina ina ma'anar kanitina ai sakiti da shi ya hana annabi ya mayar mishi da sallama an fahimta jama'a in ma baka gane ba annabi ya ce la na takallamu ba za mu magana ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa hadisi ne sahihi al imamu ibnu jarir ne tabari ya ruwaice shi a cikin kitabu tafsir a mujalladi na biyar Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji wannan shine ma'anar wa kumu lillahi qanitin daga ƙarshe jama'a ya tabbata a cikin hadisi da aka ruwaito daga sahabi Muawiya ɗan hakan as-Sullami kun tuna da sahabin jama'a sahabin da hadithul jariya ya faru da shi jama'a kun tuna da sahabin ko kuwa jama'a ba ɗaliban ilimi ne hadisul jariya da yace baiwata ta dawo daga kiwo. sai na nemi ɗaya cikin dabbobi na babu sai fushi ya kama ni sai na kwace sandar hannunta sai na dake ta da shi sai ta suma tausayinta sai ya kama ni sai na gana ƴan tata sai na ga to bari na nemi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da ya je annabi sai ya ce ya je ya taho da ita a yi mata interview a ga za ta ci ko ba za ta ci ba annabi ya tambaye ta aina Allah ta ce fi sama wa man ana ta ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a aqiqha fa innaha mu'minatun kun tuna da sahabin to sahabi muawiya ɗan hakan as-sullami wata rana yace lokacin ban san hukuncin ba ana magana a sallah ko ba a yi ban sani ba Ya ce na shigo ina sallah sai yi sai wani ya atishawa ce sai na gaishe da shi ma'ana sai na ce yarhamukallah sai duk sahabbai suka waigo suka kalle ni ana nai shiru sai na kalle su na ce lafiya suka ce kai shiru kai shiru ba a magana ya ce kai ku rabu da ni Yace me ya same ku kun kwakwalo min ido ya ce saƙilatkum ummahatukum kai can ku me kuke kallo na yana ta magana a sallah abin shi suka kyale shi yana idar da sallah annabi ya ce ai ka ga wannan sallah babu abin da ya tabbata ake a cikin ta sai kabarbari da zikirori da kaza da kaza da kaza ai ba a magana ai ba a kaza yace to ai ni ban sani ba annabi ya ce to kaji mu'awi dan hakam yace ban taɓa ganin malami mai alheri irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga annabi bai mishi tsawa ba bai sa an dake shi ba bai sa an sumar da shi ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa Ya ce bai taɓa ganin malami wanda ya iya karantarwa irin manzon Allah ba ku tuna da wancan hadisi na baulul a fil masjid ba kawai da ya zo ya fi tsari a masallaci ya shigo ne ya taho kawai kamar yadda muke zaunan nan jama'a kawai sai mu ga wani yana so ya shigo da jincen din shi ko roba roban shi nan cikin hall jama'a nan da guri sai ya dan faka shi a can haka sai ya dan ja gefe wancan kwana sai ya dan yi fitsari haka ya cire wando sai ya fitsari haka sahabin ya jama'a ya kwance wando ya fara fitsari sahabbai suka taso kai kai kai annabi sai dakatar da su ya ce aku ku bar shi sai da ya gama fitsarin shi tsaf annabi kuma ya ce kuɗin nan ku je ku kawo ruwa a zuba a wurin fa'utiya bi zanubin min ma'in fa'uhurika alaihi aka kawo gugar ruwa aka zuba akan fitsarin annabi ya kira shi ya ce ai nan masallaci ne ai kaza ne ai kaza ne ai kuskure ne ba kawai ya kalle su ya ce to na da yi kuskure amma dai to Allahumma rahamni wa Muhammadin wala tarham ma'ana ahad to Allah ka ji kaina ni da Muhammad kai mana rahama ka ji tausayi mu waɗancan kuwa da suka taso za su yi min na duhu Allah <laughs> ka kai musu rahama <laughs> jama'a mun fahimta da kyau da wannan ne malamai suka fitar da wata ƙa'ida ta usulul fiqh irtikabu akhaffu ne aula sun taso za su dake shi yanzu fitsari a masallaci laifi ne ko ba laifi bane kun ga barar ne wannan to amma kuma in suka dake shi dukan zai kai ga wani laifin sama da wanda ya a masallaci don za su dake shi wataƙila zai suma wataƙila zai mutu wataƙila in da wuri ɗaya zai ɓata shi kaɗai a tsanaki ya fitsari suna fara dukan shi zai ɓata jikin shi zai ɓata gurare da yawa zai ɓata musu jiki ko kuwa jama'a yanzu kun ga wannan kenan cutarwar illar ta fi wancan ya fitsari shi kaɗai a guri ɗaya jama'a kun fahimta da kyau irtikabu a khaffud raini aula ma'ana hanyoyi ne biyu kamar nan makarantar in ba ta ci waccan kofar ba to dole ta nan za ka fita in ba ta nan ba to ta can in ba ta can ba ta nan ta can sai aka ce za a yi mamari biyu ta nan za a yi mamari biyu da rankwashi ɗaya ina za ka bi zama yau can za ka bi kaga irtika ba a kafa barrai ne ko yau Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan jama'a yana ƙara bayyana mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake mu'amalantar waɗanda yake karantarwa annabi ba mai kaushin hali ba ne annabi ba mai wato wato mai mai munin hali ba ne annabi bai kuntata wa mutane annabi mai sauƙin hali ne duk wanda ya ji kunci gurin manzon Allah yake zuwa sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo sai ya samu sauƙi a gurin annabi har dabbobi jama'a in aka kuntata musu gurin manzon Allah suke zuwa kai malami mai karantarwa mai da'awa yaya kake da'awa tsakani da Allah da'awa kake ya ku ‘yan wuta haka kake da'awarka ya ku munafukai ya ku kafirai wannan ba da'awa ce ta Ahlus sunna ba ina fata da mun fahimta mawaƙin manzon Allah ya ce afuwun anil jani manzon Allah mai yafewa mai mushi laifi ne ma'ana in aka yi maka laifi ka yafi wannan alkhairi ne ina fata mun fahimta duk da wannan bai hukunta yi ta maka laifi a ce ai kai mai yafewa ne a gaura ma to ka ya haƙuri to ba komi wani ya ƙara gaura maka wannan ba ka zama wawa ke na fata mun fahimta eh faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah amma dai kuma idan karama ba kai laifi ba ina fata mun fahimta wani ya ce wallahi in an mashi sai ya rama shi dabu muhammadu ne shi Allah maɗaukakin sarki kiyaye yafewar jama'a alkhairi ce ina fata jama'a mun fahimta mutum zai ta maka yayi ta maka ta maka har ya rasa ma waitowa na da ake ɓata mishi rai sai haƙura kawai sai ya kyale ka jama'a mun fahimta da kyau kuwa ku tuna da waɗancan abiyat ɗin da muke yawan karantawa ku tuna da su yake cewa wato idan idan wawa ya takale ni idza nataqa safihu fala tajibuhu idza nataqa safihu fala tajibuhu fa khairun min ijabatihi as-sukut yace sakattu anis safihi fa dhanna anni fa dhanna anni ayitu jawabi wa ma ayitu yace idan wawa ya takale ka da rikici da hayaniya yace kada ka amsa mishi fala bugu fa khairun min ijabatihi abinda yafi alkhairi amsar da zaka bashi wacce tafi as-sukut ka ja baki kai shiru yace sakattu anis safi wawa ya takale da nayi shiru ban tanka mishi ba fa zanna anni ayitu sai ya tsammanin ai na ji tsoro ne game da bashi amsa ya ce wa ma a yi ba tsoro na ji ba ya fi ya ce kawai ina fata da mun fahimta ku tuna da ɗayan yake cewa idan wani ya takale ka kada karama don za ku zama iri ɗaya wa man za ya ubbul kalba in abbahu kalbu wa zai ciji kare in kare ya cije shi kana karantarwa kana wa'azi wani ya zo ya yi maka wauta kada ka zama irin shi jama'a mun fahimta da kyau kuwa kyale shi ya ci gaba da wautar shi me kake yi karatu kake to ci gaba da karatu karatun ne be so ya zo ya ne maka hayaniya ci gaba da karatun kyale shi rabu da shi don dama bai da manufa bai da abin yi amma abin da yake so ku zama iri ɗaya kai ka taso da manufa Manufar ka karantar manufarka ka nuna ma mutane aƙidar gaskiya ka ɗora mutane akan shari'a shi kuma ba ita ce manufar shi ba da ka fara sai ya zo ya takale ka kada ka biye mishi ci gaba da manufarka don idan ka biye mishi lokaci idan ya ja to in aka duba tarihi zai dawwana ku za a rasa wai kai ma bai ce manufarka sai ce to ya dai zo shi ma dai ya yi ta faɗa kamar yadda wancan ya yi ta faɗa duk ba san manufarsu ba kaga duk sun zama iri ɗaya kenan masallaci ne ka fito za ka tafi za ka yi kayi za ka tafi masallaci ga kare a kwance bai da aikin fari balle na baki bacci yake sai ya maka haushi to kada ka tanka mushi don in ka tanka ya nema haushi kana kai mushi duka ya nema haushi kana hamɓarin shi to za a idar da sallah baka je kayi ba ko kuwa jama'a jama'a mu kalli wannan tunanin a aikace da babban malamin musulunci alƙalin alƙalan Najeriya a sheikh abubakar mahamudu gumi ya yi ya bi yadda ki wato abokan hamayyar shi yadda ke su cikin ruwan sanyi da ilimi jama'a ka je ka kawo min kaset ɗin sheikh abubakar mahmudu gumi ƙwaya ɗaya da ya ware awa ɗaya da rabi ya yi raddi in ba maganar da aka ce ya faɗi cewa siyasa ta fi sallah ba me yake yi karatu yake yi karantarwa yake yi da ya zo sai ce ina aka kwana sai a fara a fara a cikin karatun ahalus sunna jama'a a cikin karatun kuku raddin ku yake ana cikin karatun an ɗan zo wata gaba minti ɗaya minti biyu sai ɗan saki raddin sai a ci gaba da karatun har ya kwanta ya rasu jama'a sun yi faɗa da shi sun yi faɗa da kasusuwan shi kuma suna kan faɗa da kasusuwan shi kai jama'a wannan ba mu'jiza bace wannan ba wannan ba karama bace jama'a afwan ba karama bace wannan wannan karama ce ga ahlus sunna da haka ahlus sunna ku zauna ku karantar ku mance da masu muku makirci ku mance da masu muku kulle kulle wannan shine abin da malam albani ya zauna yayi shine abin da ya zauna yayi ya zauna ya karantar jama'a kalubale ban cira wani ba bayan wucewar malam abubakar gumi a duniyar ahalus sunna ni dai ban san wani malami da ya karantar da littattafan sunna aka ɗauka a ƙasa ba irin malam albani in baka sani ba ce baka sani ba in baka sani ba ce baka sani ba malamai me yasa ba za ku yi koyi da malam albani ba sai dai yawon wa'azi wa'azi daidai ne amma ku zo na ku karantar shi ne asali karantarwa ita ce za ta wanzar da bayanku da ikon Allah Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye hafifu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi qanitin Allah ya ce fa in khiftum idan kuka samu kanku a hali na tsoro da firgici an kawo muku hari ana yaƙi ana tarzoma jama'a kun fahimta da kyau kuwa Allah ya ce farijalan to ku yi sallah akan kafafunku ai fasallu rijalan mushatan ala arjulikum ku yi sallah kuna tafe akan kafafunku kana kallo kana sallah kana ankare kana sallah ina fata mun fahimta ma'ana wa zai kai maka hari ka kalli gabas ko baka kalla ba fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ina fata jama'a mun fahimta kaga wannan sallar tsoro kenan salatul khawfi kenan tana da kaifiyat guda hudu amma sallar tsoro a jumillance iri biyu ce akwai wato sallar tsoro wacce ana cikin yaƙi ana kan bugawa an cuɗe jama'a iltahamal qitalu bainal fariqain to kaga a wannan halin to a yadda kake a haka za ka yi sallah ka kalli gabas ko baka kalla ba kana kai sara kana Allahu akbar ina fata mun fahimta kana kai suka kana ghairul maghdubi alaihim waladdallin ina fata mun fahimta ka gama karatun sura kayi kabbara matsayin ka tafi ruku'u amma ba za ka yi ruku'u ba jama'a dan da kayi ruku'u to ka shimfida kafiri bayan ka kenan ina fata mun fahimta a haka kaddarawa za ka yi duka shine al-Imam Shawkani a cikin Ad-Durarul Bahiyya Malam Siddiq Hassan Khan a cikin Ar-Rawdatun Nadiyya Malam Albani a cikin At-Ta'liqatur Radiyya suka yi sharhin wata kalma yace wa idhal hamal qitalu sallar rajilu war rakib wanda ke kan kafar shi yana yaƙi yana kai sara yana juya kan bindiga a haka zai sallah haka wanda yake kan abin hawa kana kan mashin ko kana kan mota ko tankar yaƙi a ko akan dabba ce to a haka za ka yi sallah ina fata mun fahimta fa in khiftum farijalan aw rukbanan ko ku yi sallah akan abeban hawanku Allah ya ce fa idza amintum idan kuka samu aminci yaƙi ya gushe kuka samu kanku a hali na zaman lafiya Allah ya ce fankurullaha. ku ci gaba da ambatan Allah me ake nufi da ambatan Allah jama'a shine iqamatus sala wal muhafazatu alaiha bi ada'iha wa arkaniha wa wajibatiha shine waccan aya ta suratul nisa'i Allah ya ce fa idza qama anantum fa aqimus sala in kuka natsu kaga fa idza amintum din kenan fa idza qama anantum fa idza amintum fadhkurullaha shine fa aqimus sala ina fata jama'a mun fahimta Allah ya ce fazkurullah ku ci gaba da ambatan Allah ai ku ci gaba da yin sallah ta hanyar cika ruku'u da sujuda da sauran rukunnan da sallah take dauke da shi kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda Allah ya sanar da ku abinda kuka kasance ba ku sani ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa wannan ayar jama'a da ayar da take kafin ita suna tabbatar mana da wajabcin kula da salloli guda biyar musulmi ku kula da sallah akan lokaci da yadda annabi ya karantar sannan wannan aya tana karantar da mu lallai ne idan muka samu kanmu a halin tsoro to babu laifi wanda ke tafe da wanda ke abin hawa ya yi sallah a yadda ya samu kanshi ina fata mun fahimta tagowar kaifiya wacce ta shafi salatul khawfi idan mun je suratu annisa in Allah ya bar mana rai da lafiya to za mu tattauna waɗannan matsaloli insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu abin da ya rage mana jama'a abu ɗaya ne kafin mu ci gaba me ake nufi da salatul wusta malamai suka ce ikhtalafa mufassiruna fi salatul wusta ayyu salatin hiya ala aqwalin malaman tafsiri sun yi sabani me ake nufi da salatul wusta maganganu da yawa akai alqaulul awwal ha salatul asiri ita ce sallar la'asar kaji maganar farko wacce aka ruwaito daga Ali ibn Abi Talib da Abu Huraira da Ibn Umar da Abu Sa'id al-Khudri da Aisha ummul mu'minina da ummu Salama da Hafsa wa ibn Abbas da Ibn Abbas waɗannan dukkansu sun tafi akan cewa abinda ake nufi da salatul wusta ita ce salatul asiri al-imam ibnu kasirin a cikin littafin shi kitabut tafsir ko tafsirul qur'anul yace al-imam tirmidhi da al-imam Allah madaukakin sarki ya ji kansu suka ce wannan magana cewa salatul wusta ita ce sallar la'asar huwa kaulu aksari ulama'is sahabati wa ghairihim wannan ita ce maganar mafi yawancin sahabbai da ma waɗanda suka biyo bayan su cikin tabi'ai wa huwa qawlu tabi'in wa qala al-hafiz abu umar ibnu abdul bar huwa qawlu aktsari ahli al-asari wannan ita ce maganar mafi yawancin malaman hadisi haka ya ci gaba da bayani kun da ya ji mazabin farko wasu suka ce abinda ake nufi da salatul wusta alqawlu thani inna hazuhur wasu suka ce inna al maghrib wasu suka ce inna ha salatul gada ma'ana sallar asuba wasu suka ce sallolin guda biyar bi majmu'iha sune salatul wusta wasu suka ce sallar isha wasu suka ce a'a abinda ake nufi da salatul wusta sallar isha da asuba wasu suka ce sallar juma'a wasu suka ce salatul khawfi wasu suka ce sallah karama sallah karama an gane wasu suka ce sallah babba wasu suka ce wutiri su kaga waɗannan maganganun dukkan su malamai sun yi su amma mecece maganar da take daidai jama'a malamai suka ce ikhtara tabariyu anna salatal wusta hiya salatul asri wa rajjaha ikhtiyaruhu bis sunnati al-imam fabari sai ya rajjahantar da cewa salatul wusta ita ce sallar la'asar da me ya rinjayar da wannan ra'ayi nashi ya rinjayar da wannan ra'ayi ne saboda hadisai sun tabbata cewa salatul wusta ita ce sallar la'asar ina fata mun fahimta qala rahimahullah ga abinda al-imam at-tabari yace والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرناها قبل في تأويله وهو أنها العصر ما لن يجي ويعني بالأخبار ما ساقه من أدلة لأصحاب هذا القول ومنها حديث علي بن أبي طالب دقتكين دليلا جماعة حديث دأك سامو دق سيدنا علي ابن أبي طالب أبو السبطين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب manzon Allah ya faɗi a lokacin da aka yi ghazwatul ahzab ghazwatul khandaq yace shagaluna anis salatil wusta Allah ya tsine wa kafirai mushrikai Allah ya cika jikunansu da kaburbukansu da wuta sun shagaltar da mu daga barin sallah ta tsakiya wace sallah ce ta tsakiya yace salatul asri ita ce sallar la'asar kaga sai aka yi badali kenan shagaluna ani salatil wusta salatil asri Anis salatil wusta salatil asiri. annabi yace mala Allahu qulubahum Allah ya cika zukatansu wa buyutahum nara ya cika gidajensu da wuta yanzu kaga wannan hadisin me ya tabbatar ma me ake nufi da salatul wusta al-imam ibn hajar a cikin fatul bari a mujalladi na takwas shafi na ɗari da casa'in da shida shi ko cewa yayi wa hadhihi riwaya تدفع da'awa man زعم أن قوله صلاة mudrajun min من تفسير بعض ruwa. wannan riwaya tana ture maganar wanda ya riya cewa fadin annabi da yace ce salatul asiri wai idiraji ne magana ce ta wasu daga cikin marwaita hadisi ba lafazin annabi bane yace wannan hadisin raddi ne ga waɗannan wahiya nassun fi anna kaunaha al'asr kuma wannan hadisi nassi ne raba gardama ne karara ne game da cewa sallar wusta ita ce sallar la'asar min kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan magana an samo ta daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga a al'ada a yadda al'amarin yake a karan farko sayyidina aliyu shi da kanshi da shi da sauran sahabbai yace a da muna tsammanin salatul wusba ita ce salatul maghribi yace har sai da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi a lokacin da aka tafi yakin al-ahzab ghazwatul khandaq yakin gwalalo na ji annabi yana cewa mala Allahu ajwafahum wa qulubahum wa quburahum nara shagaluna 'ani salatil wusta salatil asiri. na ali ya ce sai muka fahimci ashe me ake nufi da wusba ita ce salatul asiri jama'a kun fahimta da kyau kuwa hadisan suna da yawa tattaunawar tana da yawa ka yi kokari ka nemi wannan littafi in ba haka ba ai maka photocopy ka samu at-tarjihu bi sunnati inda al-mufassirin jam'an wa dirasatan wallafar ad-doktor Nasir ibn Muhammad ibn Saleh as-Sani' ga littafin jama'a ka yi ƙoƙari ka nemi wannan littafin sannan ka yi ƙoƙari ka je ka karanta fatuhul bari game da ƙarƙashin wannan hadisin sannan ka nemi littafin Duktur Muhammad Ali as alwasaɗiyyatu fil Qur'an da ya kawo wannan ayar yana tattauna me ake nufi da wasaɗiyya ya kawo wusba ya fassara ta ya kawo maganganun sahabbai da tabi'ai ya rajjahantar da abin da ake nufi da salatul wusta ita ce salatul asiri. Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu bayan Allah maɗaukacin sarki ya bayyana mana hukuncin sallah da muhimmancin sallah da falalar salatul wusta sai Allah maɗaukacin sarki ya faɗi a ayar gaba Allah maɗaukacin sarki ya ce wallazi na yutawaffawna minkum والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم الله na والذين يتوفون منكم كما للي waɗannan waɗanda suke mutuwa daga cikinku ku mazaje wa ya zaruna azwajan kuma suke barin mataye a bayansu wasiyatan li azwajihim waɗannan wato mazajen za a zartar da wasiyar da suke wa matayen da suke aure wata wasiya ce shine mata'an ilal hauli ghaira ikhraj za a jiyar da su daɗi za a ciyar da su za a tufatar da su za su zauna a gidan ilal hauli har tsawon shekara guda ghaira ikhrajin ba tare da sun fita daga waɗannan gidaje nasu ba Allah ya ce fa in kharajna idan su matayen suka fita fala junaha alaikum to babu laifi akan ku ku dangin waɗanda suka mutu wakilanka babu laifi a kansu ba su da zunubi fi ma na fi an hinna cikin abin da su matan suka ci gaba da aikatawa min ma'arufin na abin da yake sananne ne a shari'a ta ci gaba da ado bayan shekara guda ta yi ta ci gaba da sanya tufafi tana bijirar da kanta ga zawarawa to wannan babu laifi gare ku ku ƴan uwan mijin yan uwan mamacin da ya rasu Allah ya ce wallahu azizun Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne azizun Allah mabuwayi ne hakimun sannan Allah gwani ne Allah maɗaukakin sarki mai hikima ne wannan ayar mun gabatar da wannan bayanin cewa mana game da waccan aya ta baya mana a shafin da ya gabata cewa wannan ayar an shafe hukuncinta amma ban da tilawarta mana ana karanta ta ana samun lada da karatunta amma hukuncinta fa waccan aya an share ina fata an fahimta mana waccan ayar ta share hukuncin wannan ayar ai mun yi wannan isharar ko to malamai sai suka tattauna ya za a yi a ce ma'ana tsakanin annasir da almanso ai shi ne wanda yake almutakaddim sannan annasir shine al-mutaakhir ma'ana idan aka yi da'awa cewa tsakanin wannan nassin da wancan ɗayan ya share ɗayan to wanda aka share sai in ana da tarihi akan shi ya fara faruwa shi ya fara sauka ɗayan ayar ta sauka daga bayan idan ana da wannan tarihin shi kenan kuma an kasa jam'unsu tsakaninsu da tarjihi to sai a ce ɗayan ayar ta zama nasiha ita al-mutaqaddima ta zama almansuha ina fata mun fahimta to yanzu mu kalla a jerin waɗannan ayoyin wacce da muka gabatar sai muka ce ita ta share hukuncin wannan wannan kuma muka ce ita waccan ta share hukuncinta to kuma ya aka yi waccan ta gabata akan wannan ai da kamata a ce wannan ta gabata akan waccan alatar tibil musahafi yanzu yaya za ya fita daga wannan matsalar malamai sun kawo mafita da yawa amma mafitar da take daidai insha Allah malamai suka ce ai dama jeranta ayoyin alkur'ani tartibu suwari wal ayat tartibul ayat jeranta ayoyin alkur'ani daga wannan aya sai wannan daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan shin wannan jerantawa tauqifiyun ne ko ko tawfiqiyun ne ma'ana annabi ne yayi da umarnin shi sahabbai suka yi ko ko ijtihadin sahabbai ne a zamanin abubakar da zamanin usmanu zamunan da aka tattara alkur'ani kun fahimci tambayar malamai suka ce jeranta ayoyin alkur'ani tauƙifi ne ma'ana annabi ne ya yi da umarnin Allah saboda hadisi ya tabbata idan aya ta sauka annabi sai ya ce da su aluha fi surati kaza wa kaza wannan ayar ku sa ta a sura kaza a wuri kaza da kaza daga nan za mu fahimci ashe jeranta ayoyin alkur'ani tauƙifi ne annabi ne ya yi wannan baya lazumta cewa wannan ayar ita ta sauka da farko wacce ita ta biyo bayanta ina fata mun fahimta ka karanta littafin kitabul masahif na abubakar ibnu abi dawud da littafin al-ittiqan na limamu suyubi da alburhan na limamu zarkashi da littafin al li lidirasati ulumil qur'an ko lidirasati al-qur'an karim na babban malami a sheikh doktor muhammad muhammad abu shahaba sannan ka karanta wani littafi al fi ahkamil mushaf duk sun yi waɗannan bayanan insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai Allah madaukakin sarki yace walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf na'am walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf walil mutallaqat kuma lallai su matayen da aka saki suna da mata'un kyauta ta tamattu'i ta kyautatawa bil da gwargwadon yadda shari'a ta tsara a bisa ka'idar alal musi'i qadaru wa alal muqtiri qadaru wanda yake da yalwa yake da arziki in ya ba da dubu ɗari in ya ba da dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar bai ji komi ba to ya bayar alal musa e kadaru talaka wanda yake bai da shi shi ma ya bayar da gwargwadon yadda yake da shi to lallai mata waɗanda aka saki su ne almufallakat lilmufallakati mata'un su mata da aka saki wannan lamun ɗin lamul mulki ce ai suna da mata'un kyauta ta tamattu'i bil da yadda shari'a ta tsara haƙƙan alal muttaqin wannan haƙƙi ne na dole akan masu tsoron Allah Allah ya wajabta musu Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun kamar haka ne Allah yake muku bayanin ayoyin shi dan ku kasance masu hankali dan ku hankaltu da ayoyin Allah ku fahimci hukunce-hukuncen da Allah maɗaukakin sarki yake bayyanawa don ku yi aiki da su kada ku ketare su Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a cikin waɗannan ayoyi gaba ɗaya tun daga kan bu ala salawati wa salati wa qumu lillahi qanitin malamai suka ce daga cikin darussa da hukunce-hukunce fihil amru bil muhafazati ala salawati al a cikin wannan aya akwai umarni game da kula da ba da muhimmanci game da salloli na farilla guda biyar wal haffu ala salatil wusta da wato kwadaitar da musulmi game da kula da lura kula da sallata al wusta sallar la'asar a cikin hadisin bukhari da muslim annabi ya ce duk wanda ya rasa sallar la'asar ka annama wutira ahalahu wa malahu kamar yayi asarar dukiyar shi da iyalin shi ne gaba ɗaya. annabi a wani hadisi ya ce duk wanda ya yi sallah qabla bulu'il shamsi wa qabla gurubi shamsi to Allah maɗaukakin sarki zai haramta jikin shi wuta ta ci wace sallah ce malamai suka ce sallar asuba da sallar la'asar ina fata mun fahimta don haka a cikin wannan aya akwai kwaɗaitarwa akan kula da sallah ta la'asar kuma a cikin ayar akwai bayani game da falalar ita sallar la'asar fa'ida ta biyu wasu dilla biha ala wujubil qiyami fi sala. malamai suka ce wannan aya ana hujja da ita akan cewa lallai tsayuwa a sallah wajibi ne don me Allah ya ce wa qumu lillahi ku tsayu ga Allah kaga ba a ce ku zauna ga Allah ba ku tsayu ga Allah malamai sai suka ce wannan ayar dalili ce akan lallai tsayuwa a sallah wajibi ne wannan maganar daidai ce jama'a hadisi sahihi a cikin bukhari hadisin imran dan Husain yana ƙara karfafar wannan wato asalin istidlalin hadisin da annabi ya ce da imran dan Husain ma'ana imran ya tambayi annabi ya ce kanat bi bawasir ita ya Allah ina fama da cutar basir ya zan yi a sallah annabi sai ya ce da shi salli ka'iman yi sallah a tsaye ka ji umarnin farko kenan sai ce fa in tastati fa qa'idan in ba za ka iya a tsaye ba yi a zaune fa in tastati fa ala jambi in ba za ka iya a zaune ba to yi a jingine a kishin gide ina fata ma mun fahimta yanzu kaga wannan hadisi yana ƙara ƙarfafa cewa lallai sallah a tsaye ake yi wasu malamai suna tattauna wata matsala cewa shin ina hukuncin sallar da mamu suka yi a tsaye a bayan limaminsu da ya yi sallar a zaune liman na sallah a zaune su suna sallah a tsaye yanzu an samu muhalafa tsakanin mamu da liman ina hukuncin wannan sallah ta su malamai suka ce sallar ta yi inna ma abin da ya fi dacewa shine limamin ku bai da lafiya yana fama da cuta shine limami ratibi to idan ya zo zai sallah a zaune to ba daidai bane ku ku yi a tsaye sai dai ku bi shi ku yi a zaune ina fata mun fahimta haka tambaye ni ina dalili akan haka hadisi ne tabbata jama'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo zai musulmanci bai da lafiya sai yayi yi sallah a zaune sai suka yi sallah a bayan shi a tsaye annabi da ya lura a tsaye suke mai riwaya ya ce fa ashara ilaihim a nijilisu annabi sai ya musu ishara ku zauna ku zauna sai suka zauna ana idar da sallah annabi ya ce kun kusa ku aikata irin aikin da farisawa da rumawa suke wa shugabanninsu shugabanninsu na zaune su suna tsaye annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi wannan hadisi shahararre annabi ya ce inna ma ju'ilal imamu li yu'tamma bihi ai an sanya liman ne dan ai koyi da shi wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u daga ƙarshe annabi ya ce wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una in yi sallah a zaune kuma ku yi a zaune ka ji dalili na ina fata mun fahimta yana daga cikin darussa da malamai suka tattauna wasu tudilla bil ayati ala tahrimil kalami fi salah malamai suka ce wannan aya an kafa hujja da ita akan haramcin yin magana a cikin sallah kaga maganar da ake nufi maganar da ta zamto ba jinsin sallah ba haramun ne jama'a amma karatun fatiha kabbara karatun sura faɗin sami Allahu liman hamida yin zikirori na ruku'u da sujuda salatin annabi da tahiya waɗannan jama'a ba alkalamu bane a cikin sallah to yanzu an hana waɗannan jama'a kaga kenan maganar da aka hana ita ce maganar da ya zamto ba jinsin sallah bace ina fata mun fahimta malamai suka ce wa fillati taliha game da ayar da take biye da wannan ayar ma'ana inda Allah ya ce fa in khiftum a cikin wannan ayar akwai bayanu kaifiyatin min kaifiyati salatil khawfi bayani game da wata kaifiya daga cikin kaifiyoyi yanayi da ake yin sallar tsoro malamai suka ce wasa ya ati ha fi suratun nisa'i insha Allah bayanin wannan zai zo a cikin suratun nisa in Allah maɗaukakin sarki ya so jama'a waɗannan su ne kaɗan daga cikin matsalolin da muka nufi za mu tattauna wato a yau insha Allah don haka a nan za mu kwana sai dai kamar yadda muka alkawarta za mu tafi kai tsaye zuwa ga amsa tambayoyi insha Allah daga nan sai mu isharar wasu daga cikin littattafai waɗanda suke ɗauke da hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da mata saboda kusan zance tun da azumin nan ya kama tun daga ayar wa na 'anil mahidi har zuwa nan kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun ayoyi ne da suke ɗauke da hukunce-hukunce mun yi bayani mun faɗaɗa mun tashi mun zauna an yi tambayoyi da baka an rubuto da wasu za mu amsa a yanzu to sai nake ganin ko da mun amsa ina baka shawara a matsayinka na ɗalibin ilimi akwai littattafan da za mu yi ishara lallai ka je ka neme su ka karanta za ka ga abin da ba mu faɗi ba don ba duk abin da ka bincika kake faɗi gurin karantarwa ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu tambaya ta farko wata take cewa malam game da ƙaramar takaba shin ya halasta ɗaliba ta yi wa malaminta idan ya rasu ma'ana ƙaramar takaba ai takaba mun ce iri biyu ce akwai babba akwai karama ko to ko ya halatta ta yi wa wato wani wanda ba wanta ba ba ƙaninta ba ba mahaifinta ba ba mahaifiyarta ba ƙaramar takaba sai ta ce misali rasuwar malam albani ta ce domin ni dai na yi kaji ta riga ta yanke fatawar sai yanzu take tambaya ta ce ita ta riga ta yi ta ce amma yanzu ta ji a cikin bayanai ban lissafo daga cikin takaba karama da ake akwai takabar da mace kan yi wa malaminta ba kun fahimta da kyau yanzu tana tambaya ko a iya takaba karama ga wanda ba wa ba ba kani ba ba ba ba ba uba ba kun fahimci tambayar wallahu a'lamu amma dai abinda hadisi ya zo da shi bari ku ji hadisin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama inji zainabu ta ce la ya limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasati ayamin illa ala zawjin arba'ata ashrin arba'ata ashhurin wa ashira annabi ce bai halatta ga wata mace ta yi ta kaba ga wani mamaci ba alamai yitin ku kiyaye da kyau shine asalin lafazin mu alamai yitin ga wani mamaci ba an fahimta sai dai ga mijinta za ta yi wata hudu da kwana goma ma'ana sama da kwanaki uku ga wani wanda ba mijinta ba to lallai wannan bai halatta ba kenan in kwana uku ne ya halatta ga wane alamayyitin ga wani mamaci malamai suka ce wannan alamayyitin ga wani mamaci yanzu mahaifinta ba mamaci ba ne ƙaninta ba mamaci ba ne wanta ba mamaci ba ne to malaminta ba mamaci ba ne da ma? malamai suka ce wannan lafazin a zahiri to zai shigo cikin umumin wannan hadisin sai dai ni dai gaskiya jama'a a iyakacin bincike na ban san wata daga cikin malaman farko ko sahabbai ko tabi'ai da ta yi wa wani takaba karama ba in ba miji in ba wanta ba kananta ko mahaifinta ban san wannan ba ma'ana ban san wata da ta yi wa malaminta ko wani makamancin wannan ba wanda kun ga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda wanda ya kamata a yi wa karamar takaba matan sahabbai za su yi ko ba za su yi ba to ni dai ban sani ba jama'a an samu wasu sun yi in an samu ishi kenan daidai ne babu laifi sai a hada da umumin wancan hadisin idan ko ba a samu ba to a takaitu akan abin da hadisin ya zo da shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wata ta tambaya ta ce algafarta malam ta ce waɗanne masallatai ne guda uku ake itikafi a cikinsu ina jin ai mun yi magana itikafi ko masallatan su ne masjidu alharam da masjidun nabawi da masjidul aqsa ko da yake an yi wata riwaya akwai wata riwaya da ta zo da wani masallaci wanda yake daban da ɗayan waɗannan guda uku ba ni iya tunawa ban sani ba ko cikin yan uwa akwai wanda zai tunanu. ba a karanta ƙiyamu ramadan ba ne jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye waɗannan dai su ne masallatan ‘yar uwa kin ji tambayar to sa'an nan sai ta ce kuma idda ƙarama wajiba ce ma'ana iddacin da muka yi bayani idda ƙarama ko dole ce a ba dole ba ce wannan ita ce amsa insha Allah ga littafin da ne mana ishara jama'a al-insaf fi ahkamil i'tikaf na a sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Halabi Al-Asari wannan littafin dan uwa ka nemi wannan littafin ka karanta shine littafin da ne ta mana ishara game da matsaloli na itikafi waɗanda na bayyana mana Allah madaukakin sarki ya taimake mu wata take tambaya ta ce take cewa ko shin matar da take iddar kome ma'ana iddar saki na ɗaya ko na biyu ko in ta tashi fita za ta nemi izinin mijinta tunda a yanzu ta kaba take kun fahimci eh idda take afwan kun fahimci tambayar amsa ita ce za ta nemi izinin mijinta saboda ai tana matsayin matar shi ce har yanzu inda ma saki ne ya faru ana jiran ko dai ya dawo da ita ko ya batta iddata ta kare ta mallaki al'amarin kanta don haka bai halatta ta gaban kanta ba sai ta nemi izinin shi ina fata mun fahimta don tambaya anan shi ne ko ya halatta wani ya nemi aurenta bai halatta ba to bai halatta ta fita ba sai da izinin shi Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu sannan ga wata ita kuma tana tambaya ta ce algafarta malam idan mace ta yi ɓari ma'ana ɓarin ciki wata biyu ko wata uku bayan mijinta ya mutu shin ita ma iddata ta ƙare kun fahimci tambayar to sannan ita kuma ɗaya ta ce mace mai ciki da ta rabu da mijinta ta haife cikin cikin sati biyu da rabuwa da shi mijin nata shin iddarta ta ƙare ko kuwa kun fahimci alaƙar tambayoyin guda biyu amsar waɗannan tambayoyin duka iddarta ta ƙare ai mun bayyana wani daga cikin tabi'ai yake cewa da mace mijinta zai rasu sai ya zamto gashi akan makara akan annashi da ciki ya batta sai ta haife cikin kan ai mishi wanka a kai shi shi shikenan ta fita daga idda dan haka an tafi kai shi makabarta sallar gawa an tafi binne shi sai ta ce ma wasu limamai ku zo na ku ɗora min aure ina fata mun fahimta ta fita daga idda haka da za a yi mata saki uku ana sakinta ba wai sati biyu ba da kwana ɗaya idan ta haihu ta fita daga idda ina fata da ma mun fahimta saboda umumin hadisin can wato hadisin da Limamul bukhari ya ruwaito waccan wato sahabiya mijinta ya rasu sai bayan kwana tara ko kwana goma sha wani abu sai ta haihu sai ta caɓa ado ta sa kaya masu kyau ta sa kaza aka makala kaza sai wani cikin sahabbai ya ce ina ai ba ki halattar wa zawarawa su neme ki ba hatta yamba ko yamzi alaiki arba'atu ashhurin wa ashara har sai kin yi wata hudu da kwana goma ta ji ina ta tafi gurin annabi neman fatawa annabi ya ce in badalaki in kika so ki aure in kika so kuma shi kenan ma'ana kin fita daga idda ina fata mun fahimta to sannan hadisi ya ƙara tabbata a cikin sahihul bukhari hadisin wata sahabiya matar az-zubair ibn al-awwam na manta sunanta tana zaune da mijinta sai ta ce da mijin ka faranta min rai kai min saki saki ɗaya mana a lokacin tana da tsohon ciki sai ce na faranta miki rai ta ce i na faranta miki rai ta ce i ya ce to na sake ki saki ɗaya ta ce shi kenan na ji daɗi ya fita kan ya je ya sallah ya dawo kawai sai ta haihu hadithi ne sahihi yana nan a cikin sahih bukhari shi kenan sai ta haihu yana dawowa ya ganta sai cije ya tsaye ya ce kin mun wayo yana zuwa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ina ai shi kenan hatta ya bulugal kitabu ajala ka nemi aurenta kafin zawarawa su zo ma'ana kai marmaza ku sasanta tun a gida yanzu <laughs> na fata da ma mun fahimta wannan yana ƙara tabbatar da cewa lallai idan aka saki mace to haife cikin nan nata jama'a wannan ayar ta suratu falak suratun nisa'i sughra jama'a aya ce bakan danya mu rike ta da kyau wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba ana hamla hamlahunna mu kiyaye ta da kyau Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a ga karatu ya karatu ba mu amsa waɗannan tambayoyi ba kuma ga lokaci ya ƙure sai dai zan yi mana ishara a taƙaice jama'a waɗannan littattafan ka je ka karanta littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar abu abdullah shamsuddin ibnu qayyim al a cikin mujalladi na biyar sannan ga wani littafi fatawar rasuli nisa na wani babban malami yahya ibnu zakariya ahmad aljundi ka je ka karanta to sa'annan ga wannan littafin jama'a kitabu ahkamin nisa lil imami abil faraj jamaluddin ibnu aljawzi ka je ka karanta ahkamun nisa hukunce hukuncen mata to sa'annan ga littafin ishratun nisa wallafar al'imamu abi abdurrahman ahmad ibn shu'aib an nasa'i malan nasa'i dai jama'a to sannan ga wani littafi shi kuma nuzhatul ashab fi mu'asharatul ahbab gashi na wani malami mu'ayyiduddin abi nasr as-samanudi al-maghribi gashi littafin to sannan ka karanta littafin fiqhus sunna fiqhus sunnati lin-nisa Wa ma yajibu an ta'alifa kullu مسلمة min أحكام wallafar babban malami abu malik kamal ibn sayyid salim to sa'an nan daga ƙarshe jama'a ga wannan littafin da ne mana ishara tun wancan lokaci husnul uswa bima sabata anillahi wa rasulihi fin niswa husnul uswa bima sabata anillahi wa rasulihi fin niswa wallafar babban malami abu tayyib siddiq hassan khan allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi mune ma kowa fatan alkhairi allah ya mai da kowa gidan shi lafiya abubuwan da muka faɗi na daidai allah ka ba mu lada abubuwan da muka kuri allah ka gafarta mana allah ka ji kan malam albani allah ka gafarta mushi. ka yafe mushi kurakuran shi ka ɗaukaki darajojin shi ka haskaka kabarin shi ka haɗa shi da annabawa da manzanni ka shigar da shi aljanna ka nisanta shi daga wuta muna roƙonka ya Allah waɗannan makarantu da iyali da ɗalibai da malam ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka kiyaye su daga dukkan sharri Allah ka haɗa su da dukkan alkhairi duk mai nufin ya raba kansu Allah ka watsa shi duk mai nufin ya kawo fitina cikin su Allah ka rusa shi muna ka Allah ka amintar da mu azabar kabari ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta San saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك